adiba baguyatul ihwani sharhi na usuluddini shahi na shahi na bakwai ga mukaddama ku? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة المؤلف غباتر واتمالا شيخ عثمان الفوري وتقمده الله برحمته قال الشيخ رحمه الله تعالى شيخ عثمان الفوري رحمه الله تعالى شنا چيوا الحمد لله دكان غوديا تتبتم الله رب العالمين وبنجين تالكي والصلاة ددن جنكي والسلام da yadda ke su tabbata ala rasulullahi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma ba'adu bayan hamdala da salati bayan hamdala da sassara da salati fa haza wannan kitabu usuluddini littahi na asulin addini na asulin na addini na fi mai amfani insha Allah in Allah ya so da ma awwal alaihi ga duk wanda dogara akan sa fa aqulu malan yace ina cewa wabillahi tawfiqu at tawfiqu da cewa wabillahi ya ma Allah sun maƙala shehu ta gamma da hullahu bi rahmatihi sannan malam ya ce ta gamma da hullahu Allah shi kubantar da shi bi rahmatihi da rahmatai wannan wannan addu'a da Shehu Usman ya zaba addu'a ce mai amfani kware kware da gaske sannan ko mai asali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi cikin sahabbai ne yace ba mai shiga aljanna sai da rahama ta Allah kowa aikin sa ba zai kai shi aljanna ba sai da rahama ta Allah sai sahabbai sun kace hatta anta hamma kai qala ce hatta ana illa an yugamidni Allah bi rahmatihi hanni ma sai in Allah ya ruhin da rahama al'alamu malam shi na cewa al'alamu min arshihi al'alamu halittu dukkaninsu min arshihi daga al'arshi ne ila furshihi har zuwa ga faifan ƙasa na bakwai hadisun harar rena wa sani'uhu ta'ala Allah shi ne ya halicce su gaba duk abin da alam Allah ya halicce shi bidayatu sharhi bayani farkon sharhi kenan bayani akan farko na sharhi ko kuma watan bidayatu sharhi fara shiga cikin bayani bidayatu sharhi fara shiga cikin bayani na usuluddini al'alamu lugatan shehu can ya ce al'alamu ko to me ake ce ma'alam al'alamu abinda ake ce ma'alam lugatan ga luga ibaratun amma ibaratun bayani na amma yu'lamu bihi shay'u akan abin da aka tantance wani abu da wani abu da shi alama kenan alama ita aka ce ma a al'alam ibaratun bayani na an yi ulama bihi shehu abinda aka gane wani abu da shi alama kenan wasilahin ga ka'ida kuma ta masu tauhidi ibaratun wannan bayani na an kulle masu wallahi ga dukkanin abinda ba Allah ba minan mawjudati al'alamu kullu masu wallahi minan mawjudati duk abinda ba Allah ba daga cikin mawjudai shi aka ce ma'alam watan Allah ɗaya ba alam ba shi na shi Usmanu ka cewa al'alamu min arshihi ila furshihi hadisun wasani sani'uhu ta'ala al'arshu to me ake kira al'arshi a maluma suka ce ga ta'arifi huwa jizmun shi al'arshi jiki ne muhidin wanda kasance ya zagaye li jami'il ajsami ga dukkanin jikunkuna shi al'arshu rahmani jiki ne wanda kasance ya zagaye dukkanin abin da kasance jikunkuna ne summiya bihi da tifa'ihi an ambace shi an kace mishi al'arshu da tifa'ihi saboda hoka ta yi alfurshu me ake kira alfurshu alfurshu abinda ake kira alfurshu hiya al'aradu na sab'u kasai guda bakwai su ne aka ce ma furshu wa qala Allahu ta'ala Allah shi na cewa wal arda qasa farashnaha mun shin hidata fa ni'mal mahiduna madallan masu shin hidawa wa ƙauluhu zance ne wa sani'uhu Allah ta'ala wa sani'uhu ta'ala wanda ya halicci dukkanin halittu shine Allah ta'ala ɗaukaka. haka qala imam'u imam imam'u ya ce fi sharhi kawkabi sadi ga sharhi ne na kawkabi sadi yace har inda mutakallimina ya shahara tugun malumman tauhidi idlaqu sani alaihi ta'ala suna idlaqin suna na sani alaihi ga Allah ta'ala da haka suna ce ma Allah asani'u shehu usmanu ba shi fara ba mutakallimuna malumman tauhidi sun gabace shi suna ce ma Allah asani'u wato lilla amma sai a hakita ma ainihin su mutakallimuna misa suka ce ma Allah asani'u bi annahu cewa shi lam wannan suna bai tilgo ba cikin alqur'ani bai tilgo ba cikin hadisin manzo sallallahu alaihi wasallama wa asma'uhu ta'ala tawqifiyatun sannan kuma dukkanin suna na kenan Allah tawqifiyatun waqafi akai ba a fadi sai abinda an kajo sai abinda Allah ya fada ko abinda manzo Allah ya fada kenan ba a ishtiqaqi saboda mi can Allah shi na cewa subhanahu wa ta'ala wata rajibala ta hasibu ha jamidatan wa hiya muru marar sahabi sun Allah sun Allah allazi arqana kulli shay'in wata rajibala za ha gaduro watsai watan a ta hasibu ha jamida kana tun da tsaye suke wuri guda wahiya ta muru amma tahiya ta kai tana ta hiya cikin sirrin samaniya wahiya ta muru mara sahabi tana ta hiya irin ta hiya ta giragizai yawma yawma tamur yawma takunu sama'u kalmuhuli wa jibalu ko kalihini wala zalu hamimu hamima ranar za ka ga duwatsu cikin sararin samaniya suna tahiya suna tahiya tamkar giragizai za su sheke za su sheke za su sheke har su koma tamkar kasashi su wace gaba ɗaya an kare da duwatsai kuma an kare da ƙasa to shi na sai Allah ce sun Allahi aiki ne na Allah Allah zai arkana kulla shay'in wanda yake kyautata dukkanin komai Allah shi kyautar da dukkanin komai ashe duk abin da ka gani aiki na na Allah to sai su mutakallimu nan cikin sun Allahi sun umaddarina sai suka cago sani'u ciki ne sun Allahi aikin Allah sai sun kaɗe sani'u to sai ɗaya masu cewa ba a ishtiƙaƙi ga sunan nakin Allah suka ce to wannan bai turgo ba cikin alkur'ani bai turgo ba cikin suna ta manzo sallallahu alaihi wasallama ce ma Allah a sani'u don haka ba za a ce ba asma'uhu to kifiyatun so naki Allah to kifiya ne kuma haka ne ah, wa hatira anna asma'uhu to kifiya kaza sifatu fa sam'iyya fahatira maluma sun zabi an nasma'ahu hakika sunan nake na Allah to tun wakafin su akai ba a faɗi sai abinda an ka jiwo ga alqur'ani ko hadisin sunan manzo sallallahu alaihi wasallama kaza sifat hakanan sifofi na Allah su ma to kifiya na wa hafaza sam'iya ka tsare abinda an ka jiwo kitabun wasu sunnatan kawai <clears throat> to in an ka tsaya bakin nan ka ce ba a itikaki sai su ce to ni kan na samu sunan sani'u cikin cikin sunan nakin Allah shine saudi ce wa qala imamu saudi rahimahullahu ta'ala sai saudi yace rahimahullahu ta'ala wa qad zafitu na rabbanta bi hadisin sahihin da hadisin ingantacce warada fihi idlaquhu alaihi wanda kasance warada turbo fihi cikin wannan hadisi idlaquhu sakin suna na sani alaihi ga Allah ta'ala do haka wa huwa shi ma ahrajahu alhakim shi hadisi wanda hakimin ne sabur ya rubuto a ya ruwaito wal baihaqi da baihaqi wa garuhu ma da wani su min hadisi huzaifa daga hadisi na huzaifatu al-yamani marfu'an yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah shi na cewa shi an marfu'an da duka ga an ce marfu'an sai ka ce qala rasulullah rasulullahi sallallahu alaihi wasallam in an kace maqufan sai kace qala sahabi in an kace maqduwan sai kace qala tabi'i inna allaha sani'u kulli shay'in inna allaha sani'u kulli sani'in wa san'atahu inna allah haqiq allah sani'u kulli sani'in ki ya halaki dukkanin mai aiki wa san'atahu da aiki ne wallahu halaqakum wa ma ta'maluna don haka ashe kenan ana cewa Allahu sani'un ko al'alamu min arshihi ila kurshihi hadisun wa sani'uhu Allahu ta'ala Allahu sani'un ya sani almasnu'ati ma kana awwal wajibati lokacin da kasance farkon abinda awwajibai huwa shi ma'rifatullahi ta'ala sanin Allah ta'ala da haka walakin daga dai ma kanan lahi lokacin da sunan Allah ya kasance la sulu ba ta samuwa da aqali ga hankali min ta kalifi ta hanyar wajabci illa bin nazar sahihi sai da tunani ingantacce alakali na hankali kanan nazarul akali don haka tunani na hankali sai kasance awwal wajibin alal mukallafi shine farkon wajibi ga dukkanin mukallafi ga dukkanin wanda abaligi li ajali tahsilil ma'arifati don ya samu sanin Allah fanzur ila nafsika ka fara da kanka sun mantakili lil alamil ulwiyyi summa sufuli tajid biha sun ambadi alhikami lakin bihi qama dalilu adami waja a fil qur'ani wal ahbari hassun alal fikri wal itibari wa huwa ala hudusihi qaddalla wa huwa ala wujubihi qaddalla ma kaunihi bil qazzi mastaqalla fa qara'u fi anfusikum ma afala tasfar birshidin nuru huma ma afala wastajli ma'ana man li rabbihi arab تلحق بمن من نهر إرفان غرب ومن يقدم نفسه عند النظر مقدما من القضايا ما حضر يكذ بشكل بين الإنتاج إسحلقه من وقت أمشاج وبعد أن لم يكن شيئا سارا حيا هو الأسماء والأبصار وحكمة رائقة الإياني بالفضل والمنطق والبيان والأقل والقوس على الحقائق والعلم بالأسرار والدقائق hujja nazariya kenan to wani don hakan ga shehu usmanu ba a riga shi ba fa an riga shi ga wannan shi ma ya bi abinda magabata ne suka yana aiki da shi wata menene awalul wajibati ma'rifatullahi subhanahu wata'ala sanin Allah shine awalul wajibati amma kamar yanzu mun ka ce arwalla da sallah sallah ba wajibi ba ce ana sallah babu arwalla ashe sai ka iya arwalla sannan ka iya sallah alwala aka fara koya ma yan ha koya ma alwala sunna a koya ma sallah ashe kenan ka ga ma'rifatullahi ba shi samuwa min jihatil aqal ta jiha ta hankali illa bin nazar sahihi sai tunani ingantacce in kai tunanin ka ingantacce sun zaka sanin Allah wali zadon hakan gaba da almusannifu malam ya fara rahimahullah bi qawlihi akan cewa tai al-alamu halittu min arshihi daga al-arshi ne ila furshi har zuwa ga kasa ta bakwai hadisun farin rena wasani Allah ta'ala Allah shi ne kaka su wa haza wannan wannan murattabin wanda an ka tsara na min mukaddama ta ni daga mukaddama guda biyu su gura wa kubura akwai mukaddama su gura akwai kubura fal mujtamilatu ala al mahkumi alaihi wadda ki ta tattara akan al mahkumu alaihi abinda an ka yanke hukunci a kansa su gura ana ce mata mukaddama su gura wal mujtamilatu sai wal mujtami ko wal mujtamilu wal mujmilatu ko to sai a gyara tsakanin mimun walamun asata wal mujtamilatu wadda ya kasance kuma ta tattara tsakanin mimun wala sai a sata wal mujtamilatu wadda kasance ita kuma ta haɗu allal mahakumi bihi ga mahakumin bihi kubura ana ce mata jumla su kubura ana ce mata muqaddama kubura an kiyaye wannan ko wal mukararu abin da ya takarari bayyana muqaddama ta yi tsakanin muqaddama guda biyu saƙidun shi kuma faɗaɗɗe na ya faɗi ma ana ce mishi alhaddul awsadu a indal mantiqiyina mantiqiyina suna kira ne suna ce ma almukarrar alhaddul awsadu su kuma alusuliyun suna ce mishi al'illatu illa suke kiran shi wa huwa almahmulu shine ainihin labari fisu guda ga jumla karama almawdu shine mubtada fil kubra ga jumla babba wa misalu zalika abinda a misalin wannan fi ma ya liga abinda attahi to sai a mai da hankali ga abin da za mu yi za mu yi shi dake dake insha Allah kuma da kowa zai gane shi lokaci yayi bari bari bari bari a sashi eh me kuka ce ko aka wa eh a bar shi eh Eh, sun ce wai sun ce akwai tambayoyi tun na makon can me kuka gani a tsaya nan to da Allah abin da za a yi abin da muka so gare ku sai a koma a diba muna wali za bada al-musannif rahimahullahu bi qawlihi al'alamu min arshihi ila furshihi hadisun wa sani'uhu ta'ala wa haza murattabun wannan wanda an ka tsara na min ni sugura wa kubura akwai su sugura akwai kubura wace ce aka ce su sugura fal mujtamilatu alal mahkumi alaihi sugura duk wanda kasance ta tattara akan abin da an kai yake hukunci akai ne ita aka ce sugura shine al'alamu mutagayyirun wal mujtamilatu ita kuma ta tattara alal mahkumi bihi ga abin da an kai hukunci da shi al kubura shine wa kullu mutagayyirin hadisun wal abin da kunkunta bayan muqaddama ta yani tsakanin mukaddama ga guda biyu saqidun can al'alamu mutagayyirun wa kullu mutagayyirin hadisun al'alamu mutagayyirun mutagayyirun shi watan bari mu misali saboda kahin jibi ya kasance kowa ya daddaka in an ka ce al'alamu shine mutada'un ga masu fanni na abin nan na arabiya ga masu nahu in sun ka ce al'alamu mutada'un mutagayyirun shi ko sai a ce mishi a labari mubtada da labari kenan su ko masu mandiki sun ka ce al'alamu gairun al'alamu sai ce mishi maudu'i shi ko gairun sai ce mishi mahamuli mubtada da labari kenan an gane ko in kaji sun ce maudu'i suna nuhin da in sun ka ce mahamuli suna nuhin labari in mun ka ce al'alamu mutagayyirun al'alamu shine mubtada'un shine maudu'i mutagayyirun shine mahamuli an gano hakan ga ko wa kullu mutagayyirin hadisun wa kullu mutagayyirin shine shi kuma yo shine mubtada shine mawdu'i hadisun shi ko shi Allah bari to in kace al'alamu mutagayyirun wa kullu mutagayyirin kaga mutagayyirun kullu mutagayyirin yayi takarari in ka cire al'alamu sai ka hada shi da hadisun sai ka jaye mutagayyirun kullu mutagayyirin shi suka ce ma alhaddul awsat an kiyaye da wannan ko to shi na ce wal mujtamilatu Allah mahukumi alaihi su guda wal mujtamilatu Allah mahkumi bihi kubura wal mukarraru abinda kunkunta bayyana ke saqidun shine mutagayyirun kullu mutagayyirin to yusan ma ana kira ne alhaddul awsat shi suke ce ma alhaddul awsat amma nan ga inda mantiqiyina suke kiran shi alhaddul awsat su kuma al-usuliyun suna ce mishi al-illatu illa suke kiran shi wa huwa watan shine mahmuli fi sugura al mawdu'u wanda kasance shine mawdu'i fil kubra cikin jumla kubra wa misalu zalika fi ma yali sai ayata da dakka kahin rana wata yau Allah ya gane shemu <clears throat> Allah ya samu gane a adiba usuluddin bugatul ihwan shahi na takwas al'alamu mutagayyirun na za mu tashi ko? mun yi bayani wali zaba da al-musannif rahimahullahu ta'ala bi qawlihi al-alamu min arshihi ila furshihi hadisun wa sani'uhu Allah ta'ala wa hadha murattabun min muqaddamataini su guda wa kubura wannan an tsara shi akan muqaddama guda biyu muqaddama su guda da kubura fal mujtamilatu ala mahkumi alaihi wanda ta tattara akan al mahkumu alaihi wanda an kai wanda an yanke hukunci akan shi ana kiranta su guda wal mujtamilatu ala mahkumi bihi wanda ta tattara akan mahkumin bihi ana kiranta kubura wal mukararu bayan muqaddama tayni shi kuma abin da kasance ya takai tsakanin muqaddamomin ga guda biyu sakidin shi kuma ya fadi yusamma ana kiran shi al haddul awsat wa huwa al shine ainihin a labari fi sugura ga jumla sugura al mawdu'u shine mubtada fil kubura ga jumla kubura wa misalu zalika abinda a misalin wannan fi ma ga abinda ke zuwa al'alamu mutagayyirun al'alamu mawdu'un shine ke da mawdu'i mutagayyirun shi kuma mahamulun shine ke da mahamuli al'alamu mawdu'un shi ake ce mamutada mutagayyirun shi kuma shi ake ce mahamuli shi ake kira labari masu mantiki su ce mawdu'i ga mutada su ce mahamuli ga labari masu nahawu su ce mutada wajen maudu'i mahamuli su kuma ce mishi labari an gano wannan ko sai ce wa kullu mutagayyirin hadisun wa kullu mutagayyirin dukkan abin da kasance mai canji hadisun farare ne ko mi ke canji farare ne to kullu mutagayyirin nan shine maudu'i wanda yake can mahamuli ne hadisun shi kuma shi Allah bari an gano wannan ko to al'alamu tagayyurun al-mahkumu alaihi abinda an yanke hukunci a kai ne ma ana kiran shi muqaddamatan sugura muqaddama karama shine al'alam wa kullu mutagayyirin hadisun al bihi abinda an kai hukunci akan shi ma ana ce mishi muqaddamatan kubura muqaddama kubura shine hadisun bayanin shi na zuwa al'alamu mutagayyirun mun gano wannan ko nan al'alamu mahakumu alaihi ne shine ake ce ma su gura wa kullu mutagayyirin hadisun shi kuma wannan hadisun shi aka ce ma al mahkumu bihi yusamma muqaddamatan kubura ana kiran shi muqaddama kubura jumla wannan muqaddama gura ta farko jumla wannan ta biyu muqaddama kubura jumla da kitana dauke da mahkumu alaihi ita muke kira muqaddama su guda jumla da kasance tana dauke da mahkumin bihi ita ake kira muqaddama ku guda al'alam mutagayyirun wa kullu mutagayyirin hadisun al'alamu mutada'un mawdu'un mutagayyirun mahmulun to mutagayyirun innan nan shi suka ce ma alhaddul awsadu mukararun ya kunkumta don haka sakirun ya fadi wa kullu mutagayyirin kaga gana aka ce mutagayyirin kullu mutagayyirin wa kullu mutagayyirin innan shi ko shine alhadul ausadu shi ma mukarrarun ya kunkunta saƙirin ya faɗi an gano wannan ko to yanzu in mun haka da mutagayyirun wa kullu mutagayyirin ya jumla mu za ta komawa al'alamu hadisun wayan tiju sai shi ba mu natija abinda ke fita nan ga al'alamu hadisun to nan ga sai kasance masu mandiki da masu usulul fiqihi masu mandiki suna ce ma al-mukarraru al-haddul awsat su kuma masu usulul fiqihi suna ce ma al-mukarraru al-illatu wa yusammuna al-mukarrar al-illata ana ce ma al-mukarrar al-illata ana ce mishi illa walau qila laka da an ce maka lima hakamta alal alami bil hudusi lima hakamta alal alami bil hudusi don me kai yanke hukunci nan abinda mun ce al'alamu hadisun ko lima hakamta don me kai yanke hukunci alal alami akan alam bil hudusi akan cewa hadisun ne sai ka ce li'annahu mutagayyirun saboda mai canji ne ko lima hakamta alal alami bil hudusi lima hakamta don me kai yanke hukunci alal alami akan halittu bil hudusi da faruwa ulta li'annahu mutagayyirun don canji ya kai wa kullu mutagayyirin hadisun duk kuma abin da ka canji fararre ne to don hakan ga wasan ma kullu ma jara majaral alami mahkumun alaihi wa ma kullu ma jara majaral alam mahkumun alaihi wa ma kullu ma jara majaral hadis mahkuman bihi kullu ma jara majaral alam mahakuma alaihi kullu ma jara majaral hadis mahakuma bihi an gano nan ko al'alamu mutagayyirun wa kullu mutagayyirin hadisun al'alamu halittu mutagayyirun masu canji ne wa kullu mutagayyirin don abin da ka canji hadisun farare na ko al'alamu wannan shine maudu'i mutagayyirun shine mahamuli ko wa kullu mutagayyirin hadisun wa kullu mutagayyirin shine maudu'i hadisun shine mahmuli don hakan ga ashe kenan an kadiba wal mujtamilu abinda wal mujtamilatu alal mahkumi alaihi sugura wal mujtamilatu alal mahkumi bihi kubura ko wal mukararu bayna muqaddamataini yusamma al haddul awsat saqidun zai fadi to bisa ga wannan hmm, sai ka ce annaru shay'un muhriqun annaru shay'un muhriqun wuta wani abu ne mai kuna wa kullu muhriqin duk abin da ke kuna lahudu hanun annaru shay'un muhriqun kaga annaru mubtada'un shay'un muhriqun shi Allah bari wa kullu muhriqin ha ya zama mubtada'un lahudu hanun ya zama labari to sai ka hidda ah, sai ka hidda mukararun annaru shay'un muhriqun shay'un muhriqun wa kullu muhriqin in ka fishe shi tiju annaru lahadu hanu ko to shi na usman radiyallahu anhu ya ce al'alamu min arshihi ila furshihi hadisun wasani Allah ta'ala ashe kenan kaga al'alamu hadisun wa kullu hadisin lahu muhdisun al'alamu hadisun al'alamu hadisun al'alamu maudu'un hadisun mahamulun wa kullu hadisin maudu'un lahu muhdisun mahamulun sai mu hidda mukarrar ciki al'alamu hadisun wa kullu hadisin lahu muhdisun ashe hadisun wa kullu hadisin shi za mu hisuwa in mun ka hidda hadisun wa kullu muhdisin sai shi bamu al'alamu lahu muhdisun al'alamu hadisun wa kullu hadisin lahu muhadisun al'alamu lahu muhadisun sai mu ce al'alamu masnu'un wa kullu masnu'in lahu sani'un al'alamu lahu sani'un ko sai ka ce ana li sani'un al'alamu al'alamu hadisun wa kullu hadisin lahu muhadisun ana li muhadisun shine shi Usman radiyallahu anhu yace wa sani'uhu Allah ta'ala al'alam min arshihi ila furshihi hadisun wa sani'uhu Allah ta'ala al'alamu hadisun ashe kenan al'alamu hadisun kaga cikin cikin wace jumla an kai shi cikin al'alam mutagayirun wa kullu mutagayirin hadisun al'alamu hadisun shi kuma al'alamu hadisun wa kullu hadisin lahu muhadisun shi kuma shi an ka hidda wa sani'uhu Allah ta'ala a cikin shi an gano wannan ko ta mu zuwa الدليل على an yi hamdala ya yi hamdala ya yi ko ya isa a tsayanan shahi na tara addalilu ala hudusil alam addalilu hujja ala hudusil alam ga faruwar talikai wa mimma ya dullu ala hudusil alam abinda ke nuni akan faruwar halittu ta ga sifati canjin sifofi alaihi ga dukkanin abinda ya kasance alam ne wantikalihi da ciranta ta min halin daga wani hali ila halin zuwa ga wani hali kiranta shi daga wata sifa zuwa ga wata sifa ka kaulihi ta'ala tamkazance ta'ala do haka wa kazalika nuri ibrahima malakuta samawati wal ardi wal yakuna minal muqinin falamma janna alaihi al-layl ra'a kawkaban qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin falamma ra'a al-qamara bazigan qala hadha rabbi falamma afala qala la in lam yahdini rabbi la akunanna minal qawmi ad-dallin falamma ra'a ash-shamsa bazigatan qala haza rabbi haza akbar falamma afala qala ya qaumi inni bari'un tushrikun inni wajhi lillazi fatara samawati wal ardi hanifa inni wajhi lillazi fatara samawati wal ardi hanifa wama ana mushrikin suratul an'am wa wannan ishara ce zuwa ga hujja wadda an ka binciko daga kasancewa dukkanin watan hadulluka na maujudai tsakanin sammai da kasai hadisai ne shi na cewa kazalika tamkai da muka cusa ma ibrahimu sani na kadaitar da Allah cikin zuciya ta nuri ibrahima haka muka nuna ma ibrahima malakuta samawatul rabbi mulkin sammai da kasai wata muka nuna mishi malakuta samawatul rabbi mulkin sammai da kasai su ne rana da wata da taurari da abin da ke cikinsu. su ya kuna domin ibrahimu shi kasance min minal muqinin cikin masu kankancewa masu imani da gaskiya saboda can dori Ibrahim alaihi salamu an cusa mai shari'a cikin zuciyar shi shari'a ne da aka cusa mai cikin zuciya ta tamkai da aka tamkai da manzo sallallahu alaihi wasallam shi ma Allah cusa mai shari'a cikin zuciya ta ya so ta kawai bai san zama cikin mutane shi ma Ibrahim alaihi salamu haka Allah cusa mishi ta shari'a cikin zuciya kuna domin shi kasance minal muqinin cikin masu kankancewa masu imani nan gaba saboda lokacin aikin nan watan ba aiko mishi ba kenan gabanin aike kenan falamma janna alaihi lailu falamma lokacin da janna alaihi lailu watan dare ya ruhu gare shi dare ya ruhe shi sosai dare ya ruhe shi ko ina bai ganin komai in ba sararin samaniya ba wannan shi na gudun ibrahim alaihi salamu kenan ga hili yake ba ainihin cikin ɗaki yake ba yana waje janna alaihi lailu jannan jannan alaihi lailu jannan waje nunansa ta rahu dare ya ruhe shi falamma falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaban sai ya ga ɗaya daga cikin taurari an ta gani ɗaya daga cikin waɗannan taurari guda su ta gani daga cikin taurari saboda waɗannan taurari suna cikin taurari masu tsananin haske lokacin da kasance shina kwance ko shina zaune ko shina gincire ko shina tsaye kuma cikin mutane ne ma saboda waɗannan ababa da a cikin sararin samaniya fallan majin na alaihi layl lokacin da dare ya ruhe shi zagaye shi ko ina ba komai in ba haske na taurari ba da rana ba hasken turwari ba da wata su kadai ne a cikin sararin samaniya wallan ma jannan alaihi lailu ra'a kaukaban sai ya ga ɗaya daga cikin taurari lokacin da wannan tauraro kala ce haza rabbi wannan fardan kadda cike nan kamar yadda kuke cewa haza rabbi wannan shine abin bauta ta wannan shine jawo hankalin su kashe zahin cewa wannan ba abin bauta ne ba ba za su tsaya su saurari hujjar shi ba don haka sai ce haza rabbi wannan kadda cike nan shine Allah na Wala ma afala lokacin da wannan tauraro ya bace qala sace la uhibbul afilina ay la uridul afila ilahan ni kan bani nuhin bani sun wanda kasance mai bacewa ne shi kasance shine ilahan shine abin bauta gare ni saboda mi to in shine abin bauta to ya bace din kuma bukata ta taso ta in roƙe shi ko in bauta mishi ya zan bauta mu wanda ban gani ya zan bauta mu wanda ban sani ba ko kaga wannan wata mota ce babbar wata a ce kuma ya ɓace gashi kana gani don haka kake bauta mishi kuma gashi ya ɓace kuma ka ci gaba da bauta to in ka ci gaba da bauta kana nan kana bauta mishi amma bai kusan kana bautar ba kenan saboda ya ɓace don haka ce la uhibbul afilina ba ni son dukkanin abin da ke ɓacewa don haka ashe kenan wannan bai zama abin bauta wannan sai ya kaɗaitar da tauraro da cewa shine ilahu saboda shi na son shi guda musu watan kada a yi ta'addudi ga alihatu a ɗauki ali a ɗauki ilahu guda a bauta mishi to kuma ko ilahu inda za a bauta makaɗaici ne a diba a gani shin mai karɓar tagayiri ne ko wanda bai karɓar tagayiri idan yana karɓar tagayiri shi ba abin bauta bane wallan ma a fala lokacin da wannan abin bauta ya ɓace ƙala sai ce la'u uhibbul afilin ni kan bani son duk abin da ke ɓacewa duk abin da ke ruhuwa bani son shi wallan mara alkamar bazigan lokacin da ya ga wata shi ma ya fito qala hadha rabbi sai ce wannan kenan shine abin bautata kamar da kuke riyantawa falan ma afala lokacin da shi ma wannan wata ya bace qala sace la illam yahdini rabbi idan Allah na bai shiryar da ni ba la na ashe zan kasance min da alqawmi cikin mutane addalin wanda kasance batattu ne bai ce musu batattu ba yace in dai Allah bai shiryar da ni ba zan kasance cikin mutane wanda kasance batattu na ashe kenan su annan masu bautar rana masu bautar wata ko taurari kenan batattu na yace to in dai ban samu shirya daga Allah ba to zan kasance kenan cikin batattu falan mara alkamara a falan mara a lokacin da ya ga rana ba zigatan ta hito kala sace ce haza rabbi wannan shine abin bauta ta haza akabaru wannan shi an mahe girma min huma kenan Ha haza akabaru wannan kenan ya ya tauraro girma ya yi wata girma ashe kenan don hakan ga sai a bauta shi kadai a bar bautan kanana abin bauta waɗancan kankana abin bauta ne don haka a bar bauta musu kada a bauta ma kada a bauta ma tauraro kada a bauta ma taurari kada a bauta ma wata ga abin da yi su girma kuma ya yi su haske don hakan ga tun da yi su girma ya yi su haske wannan shi ya kamata shi kasance ilahu don hakan ga shi kenan haza rabbi wannan kenan shine abin bauta ta kamar da kuka ce haza akabar wannan ya yi girma falamma ma afalat ita ma lokacin da ta bace kala ce ya kaumi ya ku mutane na inni bari'un ku sani ni hana baramin ma tushrikuna daga abin da kuke bauta kuna tara shi da Allah wajen bauta don hakan ga bazan bauta ma tauraro ba bazan bauta ma wata ba bazan bauta ma rana ba saboda dukkanin wa'annan suna bacewa lokacin da sun ka bace kenan aka bar ganin su idan wata bukata ta taso ban san wanda zan roƙa ba ba su nan ba su ganina ban san da su ba tunda ban san da su ba ashe zan bauta musu kenan tunda abin da ka sani shi kike bauta ma to ya bace ya tafi ta yi abin bauta ya tahiya kuma ina wani abin bauta kenan don haka ashe kenan wanda aka bauta ma wanda ya kasance makadaici na wanda bai karbar tagayiri wanda kuma bai karbar fakuwa Allah Allah wanda ya kasance halartacce na ba ga'ibi bane Allah wanda ya kasance da kibun na kina tsare da dukkanin bayansa kina tsare dukkanin bayansa kawulin wa fi'lan wani yatan sannan kuma Allah shi ka kiyayewa da ibada kowa shina karbar ibada kowa shina ausa ibada kowa shina karbar roƙon kowa sannan kuma Allah hayyun na la yamutu sannan Allah kuma la ta tahuzuhu sanatun wala nawmun don haka ashe Allah subhanahu wata'ala shine ya kamata a kadaita da bauta don haka sai ce inni wajjahatu wajhi inni haqiqani ni kan wajjahatu na huskantar da wajhi huskata haqiqatan lillazi fadar samawati da arda lillazi fadar samawati ga wanda ya kasance shine halacci as samawati sammai arda da kasai don haka na karkatar da huskata na juda da huskata gaba daya zuwa ga wanda ya halacci sammai da kasai cikin sammai nan rana take nan wata yake nan tauraro yake ashe kenan waɗanga dukkanin su yace inni wajjahat wajhi lillazi fadara samawati wal arda ga wanda ya kasance shine ya halicci samai da kasai ashe dukkanin waɗannan abinda a cikin samai dukkanin su Allah ya halicce su kenan tunda Allah ya halicci sama ashe kenan abinda ke cikin samai na rana da wata da tauraro dukkanin su Allah ya halicce su kenan yace wal arda na huskantar da huskata bisa ga hakika ne ga wanda talici ƙasa sheke kenan duk abin da ake bauta cikin ƙasa kuma na lata da uzza da manata da asalisata da dukkanin abin da aka bauta cikin cikin ƙasa kuma wannan kuma Allah ya halicce shi saboda mi Allah shi ya halicci ƙasa ha, Allah shi ya halicci ƙasa sannan kuma fadara ma ha, Allah shi ya halicci dukkanin abin da ke cikin ƙasa don haka sheke kenan don haka ce inni wajhatu wajhi ni kan na huskantar da huskata bisa ga hakika ne kenan na ba da bayana ga dukkanin abin da kuka bota ma ba zan fuskanci abin da kuka bota ba na fuskanci bota Allah na walam ko inni wajhatu wajhi lillazi fatara samawati wal ardha hanifa yace hanifa na kauce ma dukkanin abin da kuka bauta na rana da wata da taurari da abin da kuke bauta cikin ƙasa wanda kasance kun sassaka su daidai irin rana an sassaka su daidai irin wata an sassaka su daidai irin taurari to duk abin da ake bauta cikin sama ko cikin ƙasa wanda kuka bauta ma yace hanifan na kauce mishi don hakan ga wa ma ana mina mushrikina ban kasance cikin masu su tara Allah da bauta ba don haka zan kaɗaitar da Allah da bauta ba zan bauta ma kowa ba in ba Allah ba suratul an'ami wa qad zakara Allah ta'ala ku sura kaɗan ayku sura kaɗan nan ba lokaci ko alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah sallallahu alaihi wa sallam adiba bugaitul ihwani muna muna shahi na tara ko waƙar zakar Allah ta'ala waƙar zakar Allah ta'ala Allah wa qad Allah ta'ala Allah madaukaki ya ambata fi muhajata fi muhajata Ibrahim alaihi salamu ga hujjace ne Ibrahim alaihi salamu li qaumihi ga mutane ne Waƙar zakar Allah ta'ala Allah ya ambaci istidlalahu kan hujjate ba istidlalahu ba Allah ya ambaci istidlalahu kafa hujja shi ibrahimu bi hudusul ufuli da faruwa na faduwa da faruwa na bacewa ala wujudil muhdis lamu lamu alim nabiyu wa qad zakara Allah ta'ala istidlalahu istidlalahu wa qad zakara Allah ta'ala fi mahajati ibrahim alaihi salam Allah ya ambaci istidlalahu istidlala shine watan ainihin maqulun bihi masubun wa qad zakara Allahu ta'ala Allah ya ambaci istidlalahu ka hujja shi Ibrahim alaihi salamu bi hudusil ukuli da faruwar bacewa na tauraru ala wujudil muhdis akan samu mai halitta shine Allah wal hukum hukumci ala samawati akan samai wa Allah da kasai dan nan muna magana akan rana da wata da taurari sai yace wal hukum hukumci ala samawati akan samai wa Allah da kasai hukumar shamsi wal kamari irin hukumci rana da wata wal kawaki bai tauraro wa hu hudusun wannan hu hudusun daradan wannan faruwa ne daradan akan kiyasi suna ce mishi abin nan alkiyasul mudaridu kiyasul mudaridun hmm, ko kuma watan hakanan na haddun mudaridun ko kuma kiyasi mudaridi wannan kiyasi na wanda kasance mudaridi na wanda ke dacewa abinda abu jahar da nan ga yace dardal dalili shina dacewa da hujja fi kulli ma huwa ga dukkanin abinda kasance shi kiyasi madaluluhu watan shina ishara gare shi ha ba litisawihi hima ba ha domin daidaita ashamsu wal qamaru wan nujumu saboda daidaitar rana da wata taurari fi ilatul hudusi ga illa ta faruwa me ai ita wihil jismaniya shine jiki ana samun jiki ga rana ana samu ne ga wata ana samu ne ga turaru irin wannan jikin ana samu ne ala samawati ardi ga samai da kasai don haka ce wannan hudusu na tsardan dan ana magana akan ashamsu wal qamaru wan nujumu to sai kasance to ko sama da kasa su ma hukuncin su guda saboda sun dace wajen illa ta ha saboda daidaita shamsu wal kamaru wal nujumu da da samau wal ardu Hima saboda daidaita su ha saboda daidaita ta ilatul hudusi ga illa ta faruwa menene ita wahiyal jismaniya shine zaman su dukkanin su jiki ne dukkanin su jikunkuna ne bi dalili ufuliha saboda dalili na ainihin bace su taurari wata gayyuri ha da canjin ta ba gayyuri ha ba gayyuri ha da sake wata almushahid bil hissi wanda aka gani ga ganin idanu an ga sake an ga wata tauraru an ga war rana an ga sakewar wata ashe dukkanin wa'annan duk abin da ke tagayyiri kenan hadisina al'alam mutagayyirun wa kullu mutagayyirin hadisun fa hudusu hadhihi al-ashiya'i faruwan waɗannan ababa da aka ambata su ne a shamsu wal kamaru wan nujumu wa shamsu wa samawati waɗannan ababa da an ka ambata fa hudusu hadhihi al ashiya'i faruwan waɗannan ababa ya dullu na gwadi ala wujudil muhdisi akan samu mai halitta shine Allah subhanahu wataala shine ce Allah ta'ala shine Allah madaukakin sarki al'alamu hadisun wa kullu hadisin lahu muhdisun al'alamu lahu muhdisun wa huwa Allah ta'ala al'alamu hadisun duk abin da kasance halitta ce hadisun fararre ne wa kullu hadisin duk abin da fararre lahu muhdisun shi da wanda ya shi al'alamu lahu muhdisun dukkanin halittu suna da wanda ya su wa huwa Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala wajibul wujudi Allah Allah ta'ala ya dauka wajibul wujudi mai wajibcin samuwa ne sun maƙala shehu ta game da hullahu bi rahmatihi sannan malam ya ce ta game da hullahu bi rahmatihi Allah shirhe shi da rahmatai wa huwa ta'ala shi Allah wajibul wujudi mai wajabcin samuwa ne sha bayani wa wujudun lahi subhanahu wa ta'ala samun Allah subhanahu wa ta'ala sabitun tabbatacce na min jihatin naƙal ta jiha ta shari'a wal aqal da jiha ta hankali wa min ma warada akwai abin da tuzgo min wujudin lahi shine samun Allah ta'ala haka. min jihatin naƙal ta jiha ta shari'a qauluhu ta'ala zance ne ta'ala haka atillahi shakkun a shakkun akwai kokan tofin lahi ga samun Allah fadir samawati wanda ya halitta samai war Allah da kasai babu kokanto akan samu Allah wanda ya halitta samai da kasai saboda duk abin da ka gani akwai wanda ya shi bai yiwa a ce ga aiki babu wanda ya shi ashe kenan Allahu Fadir samawati ardi Allah shi ya halitta samai da kasai ashe kenan Allah samami ne wa qawluhu da zance na ta'ala da haka afalam yanzuru shin su ba su dibi ba ila sama'i zuwa ga sama fawqahum sama su kafirai ba su dibi ba su diba ga sama nan fawqahum sama su kaifa na ha yadda muka gina ta wa zayyana ha muka kawata ta da taurari wa ma lahamin furujin sannan kuma ta ita sama ba ta da furuju ba ta da kusa ba ta ci agunni wannan bai isa hujja gare su ba akan samu Allah subhanahu wataala su dibe da Allah halicci sama ga sama nan ba caguwa ba ba ba kusahi sannan an kawata taurari an kawata samar taurari ga sunan ana kallon su war'adda Allah ce sannan ita kuma ƙasa madanna ha muka shin hidata. wa alqaina fi rawasiya wa alqaina muka jefa rawasiya duro tsaifi ha cikin ta wa ambata na fiha. bayan wannan kuma ta mun kaɗar suwa daga ƙasa min kulli zaujin kowane nau'i bihijin mai ban shawa mun ka suwa daga ƙasa ga za ka ga nau'uka nan masu shawa cikin ƙasa ga fulawoyi ga huraruwa ga wanga ciyawa mai wannan launi wannan ciyawa mai wannan launi wannan ciyawa mai wannan launi da ka diba dai in ka diba ababen da Allah ya halitta cikin ƙasa sai hankalinka ya ɗi moto wajen mamaki wajen kallo wa qad jama'a shaykhu nadimu jasar ko a diba surutu qaf wa kada haƙiƙa jama'a shehu Mallam ya tara ana kiran shi Nadib Jasar sahibu kitabi qisatul imani wanda ya rubuta littafi sanya mishi qisatul imani wato labarin imani ko qisar imani ma yuqaribu ya ambaci wa jama'a ya tara ma yuqaribu abin da ya kusanci arba'a mi'ati ayatin aya kusan aya 400 min ayatul ayatil qur'aniyya na awin alqur'ani allati arada bihallahu ta'ala wadda Allah ya nuhado annan ayoyin iqamatul burhani tsaye da hujja ala wujudihi akan samuwa tai wa ala annahu sannan kuma Allah tsaye da hujja cikin wannan ayoyin wa ala annahu akan cewa shi alhaliku shine mai halitta albari'u shine mai kakawa almusawwiru shine mai halittawa alalimu shine masani Al-hakimu alhakimu shine gwani alqadir shine mai iko wa ashara fiha ila asrari hikmatihi wa ashara ishara fiha cikin wannan ayoyin ila asrari zuwa ga asrari na hikimati hikima wa qudratihi da iko ne fi halqi samawati ga halitta wa samai wa da kasai wa shamsi da rana wal qamari da wata wa nujumi taurari wa laila da dare wa nahari da rana wa riyahi da iskoki wal hayawanati da dabbobi wa nabati da ciraruwa wa gaira hada waninta unzuru kadiba tafsir ayatul aqidati kadiba tafsiri na ayatul aqida da doktor Abdul Azizi na doktor Abdul Azizi Haji ustaz al malami mai karantar da aqida fi kulliyati shari'a cikin watan ainihin kulliya ta shari'a jami'a ta dimizka cikin jami'a ta dimizka adiba juz'i na biyu shahi na juz'i na farko shahi na saba'in da uku waƙala fi shari'a aqidati salafiyya ba waƙala dahawi ba wa qala sahibu sharhi ƙirƙi salafiya mai sharhi akan aqidati salafiyya shina cewa wa mimma yadullu ala lahi ta'ala akwai abin da ke gwadi akan samu Allah ta'ala ɗau haka min jihatil aqal ta jihar hankali wancan mun yi shi min jihatil naqal ta jihar shari'a to ga min jihatil aqal nan na jiha na hankali ma nasuhu ga abin da annasi nan zuwa wa ma'alumun wa ma'alumun wannan sananne na bisarihil aqal da tsintsa hankali annal mawjuda haqiqa duk abin da asamamme in ma wajibun bi nafsihi ko abinda kasance mawjudun na amma wajibun bi nafsihi wanda kasance mai wajibcin samuwa na bi nafsihi ga zati ne wa in ma gairu wajibin bi nafsihi ko kuma akwai wanda kasance mawjudi na amma gairu wajibin ba wajibi na ba bi nafsihi ga zati ne wa in ma qadimun azaliyun duk abin da an ka ce maujudi na ya kasu kashe biyu in ma kadimin ko shi kasance kadimi marashin farko azaliyun marashin karshe wa in ma hadisun ko kuma shi kasance maujudi na amma hadisun farar rena ka'inun kasantacce na ba'a da allan yukun bayan babu shi wa in ma mahalukun ko dai shi kasance shi maujudin nan mahalukun wanda an kai na mutakirin mai bukata ila halikin zuwa ga mai halitta wa in ma gairu mahalukin ko shi kasance ba wanda an ka halitta ba wala taqirin ila halikin sannan ba mai bukata ba kuma zuwa ga mai halitta wa in ma faqirun ko shi kasance mai bukata na ila ma siwahu zuwa ga wani nai kamar mu kenan wa in maganin amma siwahu ko shi kasance mawdaci na daga dukkanin wanda ba shi ba shi Allah kenan wa gairu wajibi nafsihi ko shi kasance gairu wajibi ba wajibi na ba bi nafsihi ga kai ne la to wa gairu wajibi bi nafsihi duk wanda kasance ba wajibi na ba ga kai ne la yakuna illa bil wajibi nafsihi wa gairu wajibi bi nafsihi ya koma can harko dace in ma wajibin bi nafsihi in ma gairu wajibin bi nafsihi yace to fa gairu wajibin bi nafsihi duk wanda kasance samuwa ta ba wajibul wujudi na ba to duk wanda ba wajibul wujudi ba la yakunu ba shi kasance ba shi kasancewa ba shi samuwa illa bil wajibi bi nafsihi sai wajibul wujudi bi nafsihi ga zati ne Allah wajibul wujudi fal hadisu duk wanda kasance fararre na la kunu illa bi qadimin ba shi kasancewa sai da kadimi wanda a farko duk abin da adda farko to bai kasancewa sai in akwai wanda bai da farko shi ke yin shi wal mahaluku duk wanda an ka halitta la kunu ba shi kasancewa illa bi halikin sai da mai halitta wal faqiru duk wanda kasance mai bukata ne la kunu ba shi kasancewa illa bi ganiyin sai da mawdaci ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila allah la kunu ba shi kasancewa illa bi ganiyan anhu sai wanda ya kasance mawdaci na daga kowa to fa qalla zima ya lazimta ala taqdirin naqilaini ala taqdiri akan kaddatawa an naqilaini wa annan kiwashin guda biyu ko kuma san masu masu kalubalanta juna guda biyu wujudu mawjudin wannan watan ya lazimtar da wujudu samuwan mawjudin samamme <clears throat> wa qad haqiqa lazima ala taqdirin naqilaini wujudu samun mujudin samun mai wajibun bi nafsihi wanda kasance mai wajibcin samuwa na bi nafsihi ga zati ne kadimun marashin hukun samuwa azaliyun marashin karshen samuwa halikun wanda kasance mai halitta ne ganiyun amma siwahu wanda kasance ya wadatu da goni ne wa ma siwahu bi hilafi zalika duk wanda ba shi ba kuma sabanin haka yake wa qala sahibu ta'liqi hadhal kitabi mai ta'liqi akan wannan tahiyaci lokaci yayi ko mu dan kara Hmm? wa qala sahibu ta'liqi hadhihi kitabi mai ta'liqi aka wani tahi yace wa tan fi sharhi fi hudu sharhi dahawiya ko fi hudu bati ga hudu ba ta ta sharhi dahawiya sharhi wanda yana aqida ta dahawiya shafi na goma sha hudu ma nasuhu ga abinda annasi ne nan kina cewa alhamdulillah godiya ta tabbatar ma Allah alwasi'il wujudi alwasi'i mai yawar a wujudi samuwa tai muna so mu kawo nan Allahu wajibul wujudi to mai sharhi tsohon mai sharhi na shi ma gashi ya ce akwai wujudu wannan radi na akan masu cewa babu wujudu cikin sunnakin Allah al wujudu al qidamu al baqa'u al muhalafa al qiyamu bin nafsi al suna cewa mai mai abin nan ko hmm, suna cewa mai qawaidi wai bai san bai san tauhidi ba wa ashi mai qawaidi yayi kokari ai saboda ya kawo sifofi na Allah guda 20 wanda ya kasance kuma duk maluma sun tabbata shi su ga sunan sun tabbata cikin littafi na usulul dini kuma sun tabbata nan ga cikin sharhi na dahawiya shi nan ya ce mai sharhi shina cewa alhamdulillah godiya ta tabbatar ma Allah alwasi'ul wujudi alwasi'i mai yalwa mai yalwa alwujudi samuwa tai <clears throat> wal ada'i da baiwa alwasi'ul ko alwasi'ul judi ba wujudina ba alwasi'ul judi mai yalwa baiwa tai wal adaya da kyauta ta allazi shahida wanda kasance ya shaidi bi wujubi wujudihi wa wadaniyatihi wa azimu jalalihi wujubu itiqari kainati alhamdulillah godiya ta tabbatar ma Allah alwasi'il judi mai yalwar baiwa tai babu wawu alwasi'il judi mai yalwar baiwa tai wal ada'i da kyauta allazi wannan da wujubu wajibcin iftiqaril kainati wujubu ibtiqaril kainati wajibcin watan ibtiqari bukatuwa ta alkainati dukkanin halittu ha dukkanin su ilahi gare shi fil cikin ƙasa wasu ma'a da sama watan shahida yayi shaidu bi wujubi da wajibcin hi samuwa tai wa hadanatihi da ta tai wa azimi da girman jalalihi girma nai wa azimi da girman jalalihi iko ne ko wa azimi da girman jalalihi girman zati ne an gane ko watan abinda an nan ga abinda ce alhamdulillah wasi'il judi wal adai allazi shahida bi wujudi allazi shahida bi wujubi wujudihi wa wahdaniyatihi wa azimi jalalihi wujubu allazi wannan da yake wujubu ibtiqaril kainati wujubu wajibcin ibtiqari bukata alka'inati dukkanin kasantattu kulli ha dukkanin su ilaihi gare shi fa cikin kasa dukkanin abin da aka ne cikin ƙasa wasu ma'ir cikin sama to kowane na shahida ya yi shaidu bi wujubi da wujudi hi samuwa ta yi wa wahadanitihi da kaɗaita ta yi wa azimi da girman jalalihi girma na yi shine Allah subhanahu wa ta'ala kaga nan ga abin da muka sun mu kawo wujudu ga ta ko wanda ya kasance mai sharhin da hawiya shi ma ya kawo ta wannan kenan ya dace da kaulin shehu usman radiyallahu anhu da ce wa tan allahu wa huwa allah ta'ala wa huwa ta'ala wajibul wujudi ko dan ga mai sharhi ya ce watan shahida bi wujudi wujubihi wa wahadaniyatihi wa azimi jalalihi wujubi ibtiqalil kainati kulliha ilayhi fi ardihi wa sama'ihi ko fi ardi wa sama'i wa qala sahibu tafsir ayatul aqida mai tafsiri akan ayoyin na aqida shina cewa ma nasuhu abinda annasi fa hudusu hadhihi al-ashiya'i faro annan abubuwa ya'ani shina nuhi malakuta samawati ababan da ababan da ahalitu cikin samai wa da kasai yadullu shina gudi ala wujudi akan samu al-muhdis mai halitta su kama qala al-arabi tanko da kauye yace wani ba kauye shina cewa hina masu ila lokacin da an ka tambaye shi an dalili da akan hujja ta wujudillahi samu Allah ta'ala dauhaka <coughs> subhanahu wa ta'ala ya ce ya subhanallah tsarki ya tabbatar ma Allah innal ba'ara shin wai kashin raƙumma la yadullu Allah ba'iri ai shi na gudu akan raƙumi da kaga duk kashin raƙumi ka san akwai raƙumi wa inna asrar akadami ce haƙiƙa watan sawu na ƙafafu ya dullu Allah sayri shi ko shi na gudu akan tahiya bai yiwa a ce ga sawun ƙafafu amma kun babu tahiya fasama'un sama zatu abrajin ma'abuciya hanyoyi wa ardin da ƙasa zatu fijajin ma'abuciya hanyoyi wa biharun da gulallabi zatu amwajin ma'abuciya ma'abuta taguwar ruwa Allah ya dullu zalika duk wannan bai gudi, ala wujudi akan samun Allah difi me Allah difi mai baiwa alhabiri mai ba da labari ko alhabiri wanda an masani wannan shi na gudi akan haka wannan haba kauye kenan ko ya ka hujjar samuwar Allah ya ce in ka diba kashin raƙumma shina gudu ga akwai raƙumi ashe wannan ita kace mu a aqaliya da ganin kashin raƙumi ka san akwai raƙumi bai a ce ga kashin raƙumi babu raƙumi an gano wannan ko baiwa a ce ga sawu amma kun babu tahiya ga sawu amma ba tahiya an kai ba da ganin sawu lalle hakika akwai tahiya ashe kenan baiwa kuma a ce watan sama ma'abuciya hanyoyi da ƙasa ma'abuciya hanyoyi da gulallabi ma'abuta taguwar ruwa ka ga teku ga taguwar ruwa tana ta laɗumi wannan ta bugi wannan wannan ta bugi wannan in ka zo bakin ruwa da gani ka san wata ƙudura ta Allah ta tsashe su wurin nan mala'iku tsare su in ba haka sai su mamaye duniya gaba ɗaya to yace wannan duk wannan ala ya dullu ala wujudi wannan bai gudi akan samuwar Allah ɗifi mai baiwa alhabiru wanda masanin shine Allah subhanahu ta'ala wannan shi na gudu dalala aqaliya kenan wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun to wannan ba kawai kenan ko ya magana akan wujudu shi na cewa Usman radiyallahu anhu ka cewa wa huwa ta'ala wajibul wujudi shi Allah wajibul wujudi ne mai wajibcin samuwa ne wani kulu ko to da kaɗan wani kulu muna cewa Allahu yajibu itiqarul alami ilaihi Allahu Allah ibtiqarul alami bukatuwa halittu yajibu shina wajaba ilaihi zuwa gare shi ta'ala wa kullu man wajaba ibtiqarul alami ilaihi wa kullu dukkanin man wannan da ibtiqarul alami bukata halittu dukkanin su wajaba yi wajaba ilaihi gare shi wa huwa wajibul wujudi mai wajibcin samuwa ne abinda an natija Allahu wajibul wujudi Allah mai wajibcin samuwa ne wa hul shine abin nema summa sannan ka sani anna wujuda shay'i haqiqa samuwa abu minna mawjudati daga cikin daga cikin kasantattu anna wujuda shay'i haqiqa samu wani abu minna mawjudati daga cikin kasantattu ainu haqiqati shine ainin haqiqa tai kama qala al-imamu abul hasan al-ash'ari tamkau da imamu abul hasan al-ash'ari ya fadi wa man tabi'ahu da sun kabe shi wala shakka ba makawa annal wujuda haqiqa samuwa to safa bihi azatul aliyya ana sifanta ta da zatin Allah madaukaki fata qulu kana cewa zatul lahi ko fa naqulu muna cewa zatul lahi mawjudatun zati na Allah samamme ce wal wujudu samuwa kuwa shi ainul mawjudi shine haqiqanin watan abin samu din al wujudu samuwa huwa ainul mawjudi shine haqiqanin samammen fa in kunta in kace wujudu fulanin samuwan ma ne ma'ana hudatu hudati ne aka nuhi wa haqiqatuhu da haqiqani ne wa ainuhu huda aini ne wa nafsu huda kai ne fazzatu wal ainu wan nafsu bi ma'anan wahidin fazzatu zati wal ainu da aini wa nafsu da nafsu bi ma'ana wahidin duka ne su ma'ana su guda ba su da bambanci alhamdulillah wa salatu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam